abin da ya ya zuwa ga cinikin bismillahirrahmanirrahim mai littafin risala ya fara da cewa wa halallahu albai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba don dukan biyun nan da ciniki da riba don abu guda ne karuwa suke badawa to wannan karuwan an yadda da shi wannan karuwan ba ya da shi karuwan da ake ce ma bai'u an karba karuwan da ake ce mai riba to ba su ga shi dai dukansu karuwa ne wa kana ribal jahiliya ci fi diyuni riban jahiliya in ji malam wato a cikin bashi ake samun shi yan jahiliya a bashi suke sa riba imma ya ko mutum ya biya wa in ma an ruba da hufi ko kuma ƙara mai kaga ba tausayi kenan don da yazo ya ce ne dole taimaka min da bashi ai kaga ya gajiya ne taimako yake nema to a wai kuma lokacin biya yayi ko ya biya ko kuma ƙara mai kaga ya mishi yi ta lai ya sauyi wa minar riba yana daga cikin abin da ake ce ma riba fi gerin nasi'a kenan malam ya togiya ba fari ba na jinkiri ba wato kenan da a wurin kawai da ka tsaya sai ka ce ashe riba kala biyu ne akwai riba ƙari akwai riba jinkiri to zai magana akan riba na ƙari ne ba riba na jinkiri ba bai'ul fiddatu bil fiddati yadan bi yadin mutafadilan a sai da azurfa da azurfa hannu da hannu amma kuma wani ya fi wani to wannan riba ne ba a yadda ba waka zalika zahabu bi zahabi haka zinare da zinare saboda waɗannan su ne kuɗi abinda ake ce ma kuɗi kenan zinare da azurfa da mutane suka lalace kazanta yayi yawa shine sai mutane suka koma suna yawo da 'yan takardu an rubuta gumaka a jiki suna yawo suna cewa shine arziki shi sa yanzu haka shi ma sai ga sayarwa aiki kazanta ya koma arziki in ba haka ba ina takardar wannan kudin yake a ce mai arziki ai ba arziki ba ne wannan yana aikiya ne ba arziki ne wannan ba fituna ce kawai kazanta ce ita yawo da yan hotuna da yan zane-zane na anna rasit ne fa ba arziki ne ba Allah ya sauke saboda haka mutum ya bada zinare a bashi zinare mutum ya bada azurfa a bada azurfa wani ya fi wani yawa a to ba yadda ba wala ya juzu fiddatun bi fiddatin bai halatta a sai da zinare da zinare wala zahabun bi zahabin ko azurfa da azurfa illa mislan bi mislin yadan biyade sai tamka da tamka kuma hannu da hannu Eh? azurfa zinare to ku yi kuya ku yi haƙuri bala maimaita wala ya juzul fiddatu bi fiddatin bai halatta a sai da azurfa da azurfa wala zahabun bi zahabin bai halatta a sai da zinari da zinari illa mislan bi mislin sai tamka da tamka yawa da yawa yadan biyadin kuma hannu da hannu walal fiddatu bi zahabi zai yi wa a sai zinare da azurfa shi ma riban ne illa yadan biyadin shi dole a samu tafaduli dole a samu wani yafi wani saboda zinari ba ba tsaran azurfa bane ba tsaran shi bane to idan an ce za a da zinare goma an azurfa goma a bada zinare kwaya ɗaya to in za a yi wannan ba ni ne in sai zinare nan naka guda ɗaya da azurfa na guda goma ba ka ka bani yadan biyade hannu da hannu galibi muna wace irin rayuwa ne a yanzu muna kamar wani tsoron Allah ne duk ba tsoron Allah bane shi ke ja mana fitina da bala'i sai mun shiga da cikin harkokin harkokin kasuwancin mu yanzu hanyoyin da muke bi galibi shi ke jama'a rigingimu wannan ya ce ba ka baka sanni bane bai san ka mana ina ya kai san ka dan ya ga hoton ka yake gani yayi ba shi yanda shari'a ta tsara abu sai ga mutane sai ka ji wani ya ce wai zai gudu ne ko zai ba gari ne to ka bari mana yau ai da ma ko ka ba gari ko baga ba shine matsalan ba yanzu dai abin da ta da mu da kai kaza da kaza ne ya Allah ya ce ai wannan shikenan kawai amma zaka gari? ba za ka bar gari ba za ka gudu ba za ka gudu wannan ba matsalan ba matsalan kowa bane in za a yi maganan guduwanka kuma ka bari mu gama kasuwancin mu sai a maganan to za ka gudu ko ba za ka gudu ba amma mun za ka gudu na rana da guduwanka Allah ya sauke wa ta'amu an gama maganan kuɗi ko zinari da azurfa ba rasit ba rasit za mu zo maganar rasit wannan yan kuɗaɗen da ake bayarwa kazantan nan wa ta'amu abinci min al-hububi na ƙwaya ƙwayan hatsi kenan walƙitiniyatu da wake wa shibhiha da makamancinsu mimma yuddakharu na daga abin da ake yake ɗaukan ajiya min kutin na abinci aw idamin ko kayan miya la yajuzul jinsu minhu bi bai halatta a sai da jinsin shi da jinsin sa illa mislan bi mislin yadan bi yadin sai tamka da tamka ku rinka lura wani wurin zaka ji ya ce mislan bi mislin adadin kenan ya zan daya yadan bi yadin kuma hannu da hannu wani wurin kuma zaka ji ya ce yadan bi yadin ne kawai bai ce mislan bi mislin ba saboda irin wannan yana daukar tafaduli wani yafi wani kamar yadda ya magana azurfa da zinari riba za ta iya shiga ciki in ba a shi hannu da hannu ba sunan shi ciniki ciniki na saya na sayar maka bashi daban yake kasan lokaci ko masu shago ne suna fama da matsalar mutanenmu sai mutum ya zo ya haɗa ka rasa ciniki ki ko ko ba shi ya zo karɓa zai ya cewa ka zuwa mushi kaya fa sai ka zuwa mushi kayan sai ce zan aiko da kuɗin ina ruwan shi da kai kada ka aiko da shi mana kai zama ka gidanka tun farko in ka zo ka ce kana son kaza da kaza kada ma ya ɗauko amma bashi ka zo bashi ka zo ya baka ya san za a share fagen da bashi ba ya ta wahala ba dauko kaza oh kaza ma fito akai samun mutuwa ne to shi ma aji wannan shi ma dauko aji to nawa kenan kudin ya kama kaza kenan to zan aiko ka aiko a ina wace ka aiko Ka zama ka gida mana kada ka aiko ciniki kai zo yi koko bashi ya an kulle ciniki ka juya shi ya koma bashi ka dauki kaya ka je da shi gida ka ci da yayanka haram ba haka Allah ya kare mu in tun farko za ga mai ka ce bashi ne na zo na zo karban bashi ne ne ce to mene da mene kake nema kaza wani abu ma da ka ce dauko zai ce ba zan ɗauko ba bashi ka zo nema ba ni ba ni lokacin zai dauko wannan ba zan ɗauko wannan ka tsaya dai anan an gane ko Allah ya taimake mu wani kuma azzalimi ne ko da ci zai je ya aiko don har ga Allah zuciyar shi bai nin yanzu ya aiko ba ina zuwa gida ne zai baje ne kawai su cinye da shi da yayin shi ita jin daɗi ko da aiko da komi ba dama a zuciyar shi bai ne aiko da shi ba tur Allah ya sauke saboda haka ƙwayan hatsi da wake in dai jinsi guda ne to adadin ya zama ɗaya kuma hannu da hannu wala juzu fi ta'khirun jinkiri ba a yadda da shi ba wannan shari'a ne ta tsara wannan ba wannan maganan wai ban baka yarda da ni bane ai na san ka ko kai wana ne ko kai kani na ne ko kai abin da kakana da kakanka da waye dan gidan ku din ba duk ba shine ake ga wala juzu fi ta'khirun wala juzu ta'amun bi ta'amin ila ajalin kana min jinsihi aw min khilafihi kana mimma yuddakharu aw la yuddakharu wala yajuzu ta'amun bi ta'amin ila ajalin ba a yadda abinci da abinci ba zuwa wani lokaci kana min jinsihi aw min khilafihi jinsin su ɗaya ne ko ko jinsin su daban-daban ne kana mimma yuddakharu aw la yuddakharu yana daukan ajiya ko baya daukan ajiya abinci da abinci inda zaka sai abinci ne nima in baka abinci kaga wannan yana bayani akan ciniki na da na sosai a sa alama a nan wurin yana da bukatun bayanai bari mu dan maimaita abu da sai mu tsaya nan malam ya ce bismillahir rahmanir rahim babu ne zai bayani akan buyu ko ma shakalin buyu wa halallahu al-bai'a wa